ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمان كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود da mu wannan حديث ta رمضان الف ga watan ramadan alif Wace ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'ar abu ya da kafin jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta hamsin da shida wato ayar da allah subhanahu wa ta'ala mana bayani shine yake rayawa shine yake kashewa bayan ya raya kuma ya kashe to dukkanin makoma gaba ɗaya ذات تفترني تقوم قريش سبحانه وتعالى يو إن شاء الله زام تيشا كان آية همسن دبقي يا أيها الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءوا موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الله سبحانه وتعالى يا كرا غبا دايا مسلمي يا shiga cikin kira wato mai lafiya da mare lafiya babba da ƙarami namiji da mace duk sun shiga cikin wannan kira na Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haqiqa wani abun wa'azuwa ya zo muku daga mahaliccin ku subhanahu wataala wato shine alqur'ani wani zubin kaji ya kira shi burhan ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina wani zubin ka ji haske wani zubin ka ji kira ko kuma dalili wani zubin ka ji kira shi gaskiya ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama wa ma ana wato haƙiƙa ya mutane gaskiya ta zo muku daga mahalicinku subhanahu a nan kuma sai kira shi abin wasuwa saboda ya baka labarin abin da ya gabata ya baka labarin abin da ake ciki ya baka labarin abin da zai faru ya baka labarin yadda rayuwarka ta kasance da yadda take zamowa da yadda za ka kasance don haka sai kira shi mau'iba abin wasuwa min rabbikum daga mahaliccinku subhanahu wata'ala wa shifa'un lima fi sudur sannan waraka ce ga abin da ke cikin kiraza na munafinci da shakku da kuma shubuha don mutumin da yake neman waraka daga munafinci ya koma ma alqur'ani mutumin da ke neman waraka daga shubuha ya koma ma alqur'ani mutumin da ke neman waraka daga shakku ya koma ma alqur'ani wato waraka ce game da abin da ke cikin kirazanku wa hudan shiriya ce wa rahmatun sannan wata shiriya ce ko ko rahama ce lil mu'minina daga mu'minai wurare da dama Allah subhanahu wata'ala yana kiran alkur'ani shifa qatiluhum yu'adhibhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wato zai warkar da abin da ke cikin kirazan mu'minai na shubha da munafinci da dauda da kuma wasu abubuwa wanda yake na rashin shari'a wato ba wanda zai wannan idan ba alkur'ani ba wani zubin kuma kaji ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin mukan sassaukar a cikin alqur'ani abinda duk mutumin da ya hankalce shi ya san ya fahimci bayanin sa yakan zamo waraka sannan yakan zamo shiriya yakan zame masa rama sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi ya gaya ma duniya gaba daya shi Alƙur'ani waraka ce ga dukkanin wanda ya bisa. qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wato a ce alqur'ani yakan zame shiriya ne yakan zame waraka ne amma ga waɗanda suka bisa? kamar yadda ya mana bayani a can wato yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas wato kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sanya waraka a cikin zuma to ya sanya waraka a cikin alkur'ani gaba daya duk abin da al'umma suke nema gaba daya sun san babu abin da yake ya wuce alkur'ani shi yasa wato turawa a lokacin da wannan september 11 ya faru a america sun yi bincike sun gane cewa wato babu abin da zai iya daidaita mutum idan ba addini ba addinin nan kuma shine musulunci saboda lokacin da aka zo wannan abu ya faru eh, suna ta bincike mai ya faru yaya aka yi wannan abu ya faru sai suka gane cewa wato mutum yakan shiga cikin damuwa abin da suke kiran shi frustration yakan samu damuwa yakan samu kuncin rayuwa to amma abinda zai iya daura ka ka yi abu don Allah ba dan riya ba sun bincika sun gane ba wanda ba abin zai iya sa ka kai wannan idan ba addini ba saboda binciken su ya gane cewa wato dan adam zai iya yin abu saboda neman yardan Allah subhanahu wataala zai iya yin abu don Allah saboda addini amma in ba addini ba babu abin da zai iya sa ka kai abun don Allah sai addini don haka sai suna kokari amma sun san cewa addinin musulunci shine zai iya wannan to amma ba za su iya bin sa ba me yasa saboda suna tunanin sun faɗi ai kaga abin nan shugabar kasan Germany Angela Merkel tana cewa nan da wasu shekaru talatin zuwa talatin da biyar ko saboda haka za a wayi gari musulunci zai mamaye Jamani kuma zai mamaye turai saboda asalin wato musulunci ta ce wani bangare ne na Jamani. don haka zai dawo zai mamaye wannan sai abin nan sannan kuna da labarin sarauniyar ingila ita ma ta faɗi ta ce ita ma jikar annabi ne sallallahu alaihi wasallam har ta faɗi wani isnadi ce daga wani sai wani har ta kai ga kanta <laughs> to wannan al'amari duka zai nuna cewa wato mu ne muka saki asalin mu turawan da kansu sun tabbatar da cewa laulal islam lama kana al idan ba musulunci ba a san inda turawa suke ba saboda mu kakanninmu wato an same su da iliminsu da karatunsu da sanin abin da ya dace ko ƙasan nan ka dawo za ka samu an yi mulkin mallaka nau'i biyu ne akwai yankin da aka yi musu direct rule akwai yankin da aka yi musu indirect rule wato akwai waɗanda aka jagorance su jagoranci na kai tsaye akwai kuma waɗanda yake an musu jagoranci amma a kudancin ƙasan nan an musu jagoranci ne na kai tsaye saboda a lokacin da turawan mulkin mallaka ya zo su ba a same su da wani tsari ba hasali ma ba su da sutura ba su da tufafi amma wannan yankin kuwa kakanninmu an same su da su, saboda suna da ajami in ka duba in bacin yanzu da turancin ya zo ya face ainihin ilimi a hannun yan arewa misali za ka samu da kafin ka san abin da ake cewa hausan boko da ajami ake rubutu mahaifan mu mun tashi in za su rubuta takarda suka rubuta mana da ajami zuwa ga wane ni wane na kaza da kaza da ajami suke rubutu don haka an samu iyayen mu suna sa sutura suna da shari'a suna da kaza sai turawa suka ce to tunda abu ya zame haka to babu waɗannan mutanen mu bar su akan tsarin su sai dai mu dan saisaita su wato mu daura su akan abin da mu muke so su zama kai a don haka wato musulunci ya tsara komai ya tabbatar da komai kuma duk mutumin da ya nisa wato zai kasance ya samu waraka ya samu astuwa ya samu shiriya ya samu rahama daga Allah subhanahu wataala shi yasa ai a lokacin da turawan mulkin mallaka suka bar ƙasar nan yana daga cikin abin da suka rubuta suka faɗa suka ce yana ɗaya daga cikin abin da yake mana baƙin ciki a lokacin da muka zo wannan yanki na arewacin ƙasar nan wato an samu cikakken tsaro mutum na iya fita ya ajiye dukiyarsa babu wanda zai taba mace tana iya fita babu wanda zai farmata amma suka ce yana ɗaya daga cikin abin da yake sa su bakin ciki ba su bar wannan yankin ba face sai da aka koma a wannan lokacin ba babu cikakken tsaron da da yankin yake da shi kafin su su zo wato kenan da wannan muke iya fahimta innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaqulu su turawan mulkin mallaka babu wata ƙasa da za su shiga face sai sun gurbata ta sai sun balbalta ta sai sun daidaita ta obama kafin ya sauka ana hira da shi hiran da aka yi da shi na bankwana daga cikin abin da ya faɗa yake cewa ya tabbatar da yana ɗaya daga cikin kurakuran da gwamnatinsa ta yi wato da suka shiga Libya suka karya Libya ba tare da sun sama ma Libya mabida ba to gaba ɗaya yanki in ka duba kaga duk inda turawan mulkin mallaka za su shiga ko kuma turawa ma dai a takaice za ka samu wannan ƙasa ba za a samu tsaro ba ba za a samu abinci ba sai an samu duk wasu irin abubuwa na lalacewa da ɗaya. yanzu ka duba misali Libya lokacin Muammar Qaddaf ya rike ƙasa ƙasa na zaune lafiya ko da daɗi ko ba daɗi kowa dai yana biyayya amma ana kashe sa sai da aka wayi gari prime minister na libya aka wayi gari wai an yi kidnapping nasa an ɗauke sa to yin an ce prime minister an ɗauke sa kuma waye rage wanda ba za a ɗauke ba ka duba tunisia tun lokacin da muhammad ali ya tsallake shi ma ya tafi sa misali Eh, abin nan Ali Zainul Abidin ya tsallaka ya gudu kasan har yanzu babu zama lafiya dauki misali kamar misala, su ma haka ake bom yau jiya bom gobe bom haka zaka duba ka ga. dauki Iraki Iraki tun da suka shiga babu zaman lafiya ƙasa ta koma wato babu inda za a ce akwai aminci a wannan yanki don haka babu abin da zai kawo mutane aminci ya kawo musu zaman lafiya ya warkar da abin da ke cikin zukatansu sai musulunci kuma shi ɗin sai sun fahimce shi fahimta ta ne amma idan ka ɗauki fahimta a kaikaice to wannan kuma za ka iya faɗawa cikin halaka kamar yadda muke gani sai mutum ya karanta aya a baibai ya ɗauka kawai ai kenan lokaci ya yi kamar akwai wani matashi da ya taɓa tare da ana wata ramun yi juma'a yaro ne on da ko shekara ashirin bai kai ya same ne ya ce malam wannan wa'azi da ake mun gaji da shi kullum a ce a daina zina a daina shan giya a daina caca malam lokaci yayi kawai a fita a huda yaro matashi sai na ce to kai ka ma yi sauka tukuna ya ce bai yi sauka ba na ce to ka koma ka ta karatu yanzu kai da kake cewa a buɗa misali mai katattala na abin buɗawa Ya ce bai tattali komai ba amma ya san Allah subhanahu Ala zai taimaka ce ika eh ya eh Allah zai iya taimakon annabi alaihi salatu wasalam amma ya ce annabi ya fita yaki kuma ya fita kuma shi annabin bai fita ba sai da ya tattali abin da ya tattala na karfi da kuma da wakai da wasu abubuwa kai yanzu baka tattali komai ba sai ka ce a fita yaki to sai na fahimta akwai frustration tattare da shi wato damuwa kasan akan ce an angry man is always menene ake cewa a hungry man is always an angry man shi duk mutumin da yake bai da shi kullun cikin cikin damuwa yake da kunci kawai shi kenan gane yake gara ma a fasa kowa ya rasa a mutu halli ma a rasa mai sallah kullun haka yake don haka da wannan kullum muke jan hankalin gwamnati a yi ƙoƙari a sama ma matasa abin da za su riƙa kuma kai kanka ma matashin wato akwai abin da za ka yi wa kanka ba sai ka kira gwamnati ba wannan ɗan kiwo ɗan noman nan misali ka je ka shiga in Allah ya sa maka albarka sai ka ga ka zame wani abu kar ka zauna ka ce wai kana jiran komai sai gwamnati ta maka saboda gwamnati ba za ta iya ba duk ƙasa sana'a ba in wasu sun halarci sana'ar sun shaida to wasu ba su ma san an yi ba saboda population ya yawa don haka dole a samu skill acquisition ka san abin da za ka fara ka san abin da za ka rika wato kenan dai abin da muke iya fahimta duk sanda mutane suka fahimci addini gaskiyar fahimta akan zauna lafiya saboda irin wannan ya faru akwai mutumin da ya zo ya musulunta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da shi "Ta yau ba mamaki kana ainihin mamaki ne cewa wato mu dinnan muna da karanci a yau to ina tabbatar maka musuluncin nan sai ya shiga lungu da sako sannan ka rubuta za a yi zamanin da mace za ta fita daga ƙasar sham ta fito daga ƙasar yaman ba ko ina take nufi ba idan ba ɗakin Allah ba subhanahu wata'ala ba ta tsoron zargin mai zargi a wannan lokaci bai mutu ba shi wannan sahabi radiyallahu an sai da yace sai da na gani da ido na na gani mace ta kan fito daga ƙasar sham ta fito daga ƙasar yaman za ta tafi umra za ta tafi hajji ba ta tsoron kowa idan ba Allah ba subhanahu wata'ala kuma babu abin da ke samunta na barazana ashe idan mutane suka fahimci addini gaskiyar fahimta wato sukan zauna lafiya sukan aminta da juna qul bi fadlillah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah subhanahu wa ta'ala yace qul kace da mutane bi fadlillah wa bi rahmatihi da falalar Allah da kuma rahamarsa fabidhalika falyafrahu da wannan falala da rahama mutane su yi farin ciki su ji daɗi huwa khairun min yajma'un shine mafi alkhairi gare su fiye da abin da suke tattarawa na dukiya malamai sun wato tafi matafiya daban-daban akan abin da ake nufi da fadlullah an samu daga Abu Sa'id daga Ibn Abbas kuma radiyallahu anhuma suka ce abinda ake nufi da fadlullah a wannan wurin wato shine alqur'ani sannan rahmatuhu wato shine musulunci bi ma'ana kace da falalar Allah shine alqur'ani da rahmar Allah subhanahu wata'ala shine musulunci mutane su ji daɗi su yi farin ciki yafi abinda suke tarawa na dukiya sannan imamul hasan al-basri da imamul dhahhak da mujahid da fatada radiyallahu anhu suka ce abinda ake nufi da fadlullah a wannan wurin wato shine imani imanin da Allah subhanahu wata'ala ya nufe ka da shi ya daura ka akai ya tsara maka ya kuma yarda da abin da kake akan sa shine falala sannan rahmar Allah abinda ake nufi da ita anan wato shine alqur'ani amma zance mafi inganci cikin zantuttukan nan wato fadlullahi anan shine alqur'ani rahamarsa kuma shine ainihin musulunci wato da alqur'ani da musulunci da Allah subhanahu wata'ala ya baka to ku ji daɗi ku yi farin ciki yafi abin da mutane za su tara na dukiya saboda shi musulunci da kake ganin sa kyauta ce sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya so ya zaba yake bashi Allah yakan baiwa wanda ya so da wanda bai so ba duniya misali kamar dukiya ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa law duniya ad-dunya tusawi janaha ba'udha ma saqa al-kafira minha sharbata ma da dai a ce duniya ta kai fiffiken sauro a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala bai shayar da yi ruwa a cikinta ba amma duniya kayan kazanta ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba wata ababa ce a wurinsa don haka yakan baiwa wanda ya so din yakan baiwa wanda ma bai so ba wato yakan baiwa mumini ya baiwa kafiri duniya amma lahira da kuma addini babu wanda Allah yake ba wa Taala, sai wanda Allah ya so Allah wa Taala ya mana wannan bayani afaman shara Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih sannan kuma a can yace faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala yake nufinsa da alkhairi wato shine musulunci yakan wanke zuciyarsa ya daura su akan imani ya fi abin da mutane za su tara na dukiya idan muka koma fannin qira'at wato akan ce akan karanta qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون maimakon ya'un yajma'un sai a ce ainihin tajma'un waɗanda suke karanta wannan wato shine ibnu hisham da ku abin nan hisham da kuma ibnu zakwan rahmatullahi alaihima su ne suke karantawa da ta'ul khitab wato huwa khairun mimma tajma'un amma dukkanin abin nan qurra masu riwayoyi da qira'a gaba ɗaya su suna karantawa ne da ya'ul kamar yadda muke gani shi yasa imamu shatibi yake cewa wa qataba fiha yajma'una lahu mula bi ma'ana hisham da ibnu zakwan rahmatullahi alaihima su sukan karanta bita'il khitab a madadin ya'un kamar yadda sauran makaranta su suka karanta qul ara'aytum qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum من رزق فجعلتم منه حراما فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون أن سامو دقى عبد الله بن عباس دا إمام الضحاك دا قتادة دا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رضي الله عنهم دقى بعد sun tattaru akan wannan aya ta sauka ne inkari ga kafirai saboda wato a wancan lokaci idan saniya ta haifi ‘ya'yaye mata guda goma, sai sai su haramta ta ba za su ci ta ba, ba za ta yi huɗa ba, sannan ba za ta yi aikin wahala ba kuma ba za a yanka ta ba. Sai a ce wannan ainihin na gunki ne. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a wancan aya yake cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhib wa aktharuhum la duka irin waɗannan dabbobi waɗanda waɗannan mushrikai suke zuwa su haramta wato su ce a'a dabba in ta haifi ƴaƴa mata biyar ko in ta haifi ƴaƴa maza guda biyar ba za a ci ta ba ba za a hau ba ba za ta yi huda ba ba za a yanka ta ba sai dai a gabatar ma da gunki kawai in har Allah subhanahu wata'ala ya anshi rayuwarta to shikenan to Allah subhanahu wata'ala yace bai yarda da wannan ba duka waɗannan magabata suka ce ana nufin wannan aya wato tana magana da waɗannan kafirai ne akan irin waɗannan abubuwa da suke haramtawa sannan idan ka koma can وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون sun keɓe wasu kayayyakin amfani na gona kamar yadda suka killace wasu dabbobi suka ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumaka ne wannan na gumaka ne wannan na Allah ne abin da yake na gumaka ne wannan aka abin da yake na Allah ne subhanahu wata'ala aka iya dauka a baiwa gumaka amma abin da aka ware ma gumaka wato wannan babu yadda za a yi su ɗauka su baiwa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce tun da wannan kazantaccen hukunci da kuke yi sannan sai ya hana su da irin wannan hukunci wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib kar ku zo ku siffanta abinda ba ku nan ku ke faɗa na ƙarya ku ce wannan alali ne wannan haramun ne domin ku ƙagi ƙarya ku jingina zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yanzu yadda za ka ga akwai addinin da ake kiran shi hindus a india su za ka ga abinda suke yi suna bauta abin da saniya ne za su zo a kiwata saniya ta yi ƙulƙulƙulƙul ta yi lafiya amma ba za ta yi aikin noma ba sannan ba za a yanka ta ba ba za ta yi huɗa ba ba kuma za ta yi aikin wahala ba duk abin da zai cutar da wannan saniyan ba za a yadda ba sai dai kawai in dan kashin kanta Allah subhanahu wataala ya sauka mata da ajali ta mutu to shikenan sai a tarkata ta a kona abin da yake an samu na ainihin tokarta sai a dinga dauka a matsayin wani abu ne wanda zai warkar da mai ciwo misali ko kuma ya samu bukatar mai neman bukata a inda yanzu akwai addini da suke waɗannan abubuwa kamar yadda a indiyan kuma har yanzu akwai waɗanda su kuma feraye suke bauta fera wannan da ka gani yadda kai in bera ya ishe ka za ka ruga kasuwa ka je ka siyo magani ka sa masa guba ya ce mutu su kuma yadda kake kiwata ainihin saniya ka kiwata rago haka suke kiwata bera za a ta zuba musu abinci su yi kulkulkul su yi lafiya to a lokacin har shi ma din ba za a cutar da shi ba har sai ajalinsa ya sauka idan ya mutu to duk beran da ya mutu akwai inda ake zuwa a killace a tara su a ajiye idan mutum na da wata bukata ko kuma damuwa a lokacin da ɓeran ya kumbura ya tsutsa ya fashe yana wari sai mutum ya shiga wannan ɗaki ya kulle kansa ya dinga roƙon bukatunsa a wurin wannan ɓera to jahilan farko su ma suna da wani abu makamancin haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala zai ce kulka ce da su ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizq ku gane mani ku bani labari abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukan muku na arziki faj'altum minhu harama sai kuka sanya wani bangare na arzikin da Allah ya baku kuka ce haramtacce ne wa halala kuka sanya wani bangare na arzikin kuka ce wannan halali ne kul ka tambaye su ka ce da su Allahu adina lakum shin wai Allah ne subhanahu wata'ala ya muku izinin wannan hukunci da kuke yi am ala Allah taftarun ko ko a'a ƙarya ce tsantsagwara kuke kaga kuke jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wataala amsa ita ce ƙarya ce tsantsagwaro saboda Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum wa la ta'tadu ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku haramta abinda Allah subhanahu wataala ya halatta muku na kyawawan ababe sannan kar ku ketare iyaka lallai Allah subhanahu wataala baya son masu ketare iyaka menene ketare iyaka ka dauki wani abu ka ce a'a Allah ya ce halali ne ka ce a'a wannan abu kai ba za ka ci ba ko dai da sunan tausayi ko kuma da sunan ba za ka iya ba Allah da yayi wannan abu ya fi ka tausayi ya kuma fi ka sanin abin da ya dace da kai kamar yadda ake hakaitowa wato Abul Ala al maar wani mawaki ne an ce shi kusan ma ana tuhumtar zama da abin da zandaka kusan ya bar Islam. me yasa saboda shi baya cin kwan kaza menene yasa wai a tunaninsa wai zalunci ne ka je kaza kawai ta yi kwanta ba gaira ba dalili ka ɗauka ka dafa ko kuma ka soya ka ci sannan shi baya yanka dabba menene yasa saboda wai shi yana tausayin ta saboda wai zalunci ne kada ka kwantar da dabbar da mai rai irin ka wacce bata ji ba bata gani ba ka yanka ta kawai babu dalili shi ba zai iya ba to da irin waɗannan ra'ayoyi da kamannin su malamai ma suka ce wannan ra'ayinsa yayi kama da na kafirai don haka sai ana jefansa da ainihin kalma na cewa ya ba musulunci don haka Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya halatta maka ka ci abinda ya haramta ka rabu da shi sai in har ya zama da cewa kai ba za ka iya mu'amala da wannan abu ba to wannan wani abu ne daban misali ba wai ka zo ka haramta akan Allah ya halatta ba don malamai suna magana don mutumin da ya halatta abinda Allah ya haramta ko kuma ya haramta abinda Allah subhanahu wata'ala ya halatta wannan ya fita daga cikin sahun musulmai Allah muke da ya mana tsari na'am وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون to yana ɗaya daga cikin girman zunubi mutum ya ƙagi ƙarya ya jingina ga Allah subhanahu Allah subhanahu wata'ala bai son wannan tabi'a bai son mai yin irin wannan tabi'a shine cewa an taqulu ala Allah ma la sannan ku faɗi abinda ba ku da sani ku jingina zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to shine Allah ya bayani anan subhanahu wata'ala yace wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba yawm al-qiyamah wai menene zaton waɗanda suke ƙagan ƙarya ne suke jinginawa ga Allah subhanahu wata'ala ran alƙiyama menene suke zato idan aka gurfanar da su gaban Allah subhanahu wata'ala inna Allah lallai subhanahu wata'ala la dhu fadlin 'ala nas ma'abucin falala ne ga mutane walakin na aktarahum la yashkurun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su gode ma falalar da Allah subhanahu wata'ala ya musu sau da yawa masu iya magana suna cewa a habbu shay'in ilal insani mamuni'a sau da yawa mutum duk abin da ya rasa yakan fi son wannan abin da bai da shi amma har kullum abin da kake da shi kai baka ɗaukan wannan wata falalaci amma kuma dole ne Allah subhanahu wataala kamar da malamai suke bayani don mutumin da aka azurta shi abubuwa guda biyu to alƙawarin Allah ne subhanahu wataala kuma ya yi masa guda biyu don mutumin da Allah ya azurta shi da yawan tuba to alƙawarin Allah ne subhanahu wata'ala ya yi masa gafara in ya tattara sharɗan tuba ya zanto ya yi nadama akan abin da ya gabata sannan ya kudiri aniyan ba zai sake komawa zuwa ga aikata zunubi ba in kuma ya zama na cewa akwai haƙoƙin mutane a hannunsa ya maida musu da haƙƙinsu sannan abu na biyu don mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da yawan gode wa Allah to alƙawari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga ƙara masa can ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun nan kuma ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum don haka yawan godiya takan sa a samu ƙari sannan akan wuce inda aka baro amma da yawa daga cikin mutane ba kowa ke zama ya gode mafalalar Allah ba subhanahu sai 'yan tsararu waɗanda Allah ya so da rahama na'am وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثل مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين to wannan الله سبحانه وتعالى wa من بياني mana babu wani abu da ɗan adam zai aiwatar ba a bayyana ba ba a ɓoye ba face Allah subhanahu wata'ala yana halarce ya san halin da ɗan adam yake ciki Allah yana cewa subhanahu ta'ala Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unta wa ma taqidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shai'in 'indahu bi miqdar alimul gaibi wa shahadatil kabirul kabir سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الله سبحانه وتعالى ɓoye a wurinsa yana daidai da bayyane wato duk abin da ka ɓoye kai a tunaninka kai ne ka ɓoye shi amma Allah subhanahu wata'ala ganinsa yake ƙarara babu bambancin ɓuya da kuma sarari a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa a can kuma yake cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi duhu aw tubduhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman sha, wa yu'adhibu man yasha in za ku abin abinda ƙirjin ku ya kunsa abinda ke cikin zuciya in ma za ku bayyanar da shi Allah subhanahu wata'ala zai muku hisabi a kansa. nan in ka gangaro Ali Imran قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير duk abin da zuciyarka ta kunsa da tunaninka kafin ka yi tunanin Allah subhanahu ta'ala ya san za ka yi tunanin ya san sanda za ka yi tunanin ya san iya adadin zangon tsawon tunanin sannan kuma ya san inda tunanin zai tsaya don haka duk irin yanayin da kake ciki gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya sani dan shi ya ɗauki nauyinka shi ke ciyar da kai shi ke baka komai ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay dabbobi da ka gani da tsuntsaye da koma menene da ka gani wato al'umma ce irin ku yadda Allah subhanahu ta'ala yake baku abincin da za ku ci haka yake baiwa waɗancan dabbobi abincin da za su ci sai yasa ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallam da dogaro ga Allah wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin ka dogara ga wannan mabuwayi kaɗaitacce mai rahama wanda yake ganin ka a lokacin da ka farka lokacin da ka tashi baccin ka ashe duk irin halin da kake ciki kai dan adam Allah subhanahu ya sani ba za ka ɓoye masa ba ba za ka guje masa ba inna allaha kuwa ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا Wa غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Inna الله عليم قبيل yanzu abubuwa guda biyu kai ke da rayuwarka yanzu kai ne ainihin take jikinka amma baka san abin da ka yi ba a gobe sai dai ka yi zaton kawai idan Allah subhanahu wataala ya kai ni gobe ina da tunani ina da zaton, zan yi kaza amma babu wanda ya san abin da zaka aikata a gobe sai Allah subhanahu wataala sannan gashi kana rayuwa a nan, ba mamaki daga wani yanki ka zo Allah subhanahu wataala ya zaman ka a Kaduna amma baka san inda zaka mutu ba sai Allah subhanahu wataala وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يموت وما تدري إذا يممت أرضا بأي الأرض يدركك المبيت duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala shine ya san su kamar yadda muka sha bayani a can Allah a nan aya yana cewa subhanahu ta'ala wa ma takunu fi sha ba za ka kasance a cikin wani sha'ani ba wa ma tatlu minhu min qur'an ba za ka karanta wani abu na cikin Alƙur'ani ba wala ta'maluna min amal ba za ku taru ku yi aiki ba ko dai aiki na bai ɗaya, ko gaba daya ko a sarari ko a ɓoye, illa kunna alaikum shuhuda face muna nan halarci a wannan wuri da kuke gabatar da wannan aiki muna sani cewa kuna aikata wannan aiki da ilimin shi yasa in ka koma can alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان duk irin halin da kake ciki Allah subhanahu wata'ala yana nan halarci tare da kai da sanin babu wani abu da za a ce wai ka aiwatar wanda Allah bai sani ba shi yasa akwai wani da ya aika mu wata tambaya wato ta tashin hankali yana tambaya na cikin wata na alfarma wanda ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kai to Allah wai dare hancin wanda azumin ramadana ya zo ya shuɗe bai yi abinda zai a gafarta masa ba ya turmuza wannan mutum ya yi asara ya wulakanta to sai kuma a ce wai a wannan lokaci ne wai wani shi yake ainihin sharholiyarsa wai yana tambaya ta wai a cikin azumin nan yana kame baki sannan kawai shi kenan sai shi ɗan ya rinjaye sha'awarsa ta motsa wai sai je afka budurwarsa to ire-iren waɗannan abubuwa suna nan da yawa shi sa al'umma suke cikin wahala ka kame bakinka ka hana ma kanka misali abin da zaka ci ka hana ma kanka abin da zaka sha misali sai kuma kawai wani abu can wanda yake babu gairar ba dalili in ma waida ya halatta to dama matar ka ce misali za a ce misali amma sai a ce a'a ka duba girman abin a wata Ramadan baya ga girmansa sannan ana kowa na kama baki sannan ba ta hanyar alali ba ta hanyar zina mutum ya je ta san ma wata yarinya sannan ga keta mutuncin ta ga na iyayenta ga na ƴan uwanta ga kuma sabon Allah kaga wannan abu ya girma to ban san abin da yasa mutane suke iya yunkurin su yi fito na fito da Allah subhanahu wataala kamar yadda na taɓa baku labarin wani mutum da ake bayaninsa shi wai kujera yake nema wai sai aka bashi wani ismi ya tafi Ka'aba da sunan umara ko hajji sai ya doshi ka'aban yana kallonta tana kallonsa to sai ya samu namiji dan uwansa ya haye bayansa sannan yana karanta ayatul kursi wai wannan kujera in ka ga baka yi ta ba sai dai baka rai to ka duba girman al'amarin a cikin wato ainihin ƙasa mafi tsarki a wurin Allah subhanahu wataala sannan ka je da sunan ibada wai kuma sai ka saboda fito na fito sai ka kalli ka aban ta kalle ka sannan kuma kana karatun qur'ani kana sabon Allah ai kaga wannan girman fito na fito ya ya girman Allah muke roƙo ya mu kariya wa ma takunu fi sha'nin ba za ka kasance a cikin wani sha'ani ba wa ma tatlu minhu min qur'ani ba za ka karanta wani abu na cikin alqur'ani ba wala ta'maluna min amal ba za ku tattaru ku aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhuda ba ce muna halacci akan ku da sanin mu in tufiduna fi a lokacin da kuke afka ma wannan aiki wato lokacin da duk wani aiki da ka sani kana aikatawa lokacin da kake aikata shi din Allah subhanahu wa ta'ala yana halacci tare da kai da sanin sa amma ya azubu an rabbika min misqali dharratin fil ardi wala fis sama babu wani abu da zai sukuce ko ya boye ko ya sufule ma Allah subhanahu ala. daidai da misalin kwatankwacin ƙwayar komayya ba a cikin ƙasa ba ba a cikin sama ba wala asghara mai zalik babu abin da zai kasa ƙwayar zarra wala akbara babu abin da zai ɗaramma ƙwayar zarra na wani al'amari na aiki ko ba na aiki ba wanda za a ce wai ya kubuce ma Allah subhanahu wata'ala illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi bayyananne mabayyane kaga ashe in kana tunanin wai idan ka fito cikin mutane shi za zaka zama na Allah subhanahu idan kuma kana tunanin in ka boye ai yanzu daga kai kawai sai ranka ba mai ganinka to kana yaudaran kanka dai Allah subhanahu yana kallon ka yana ganinka kuma zai maka hisabi zai sakanya maka shi yasa ai ya tabbata wato a cikin sahih hadisin da Abu Hafs wato Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya rawaito a lokacin da jibrilu alaihi salatu ya zo yana tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa akhbirni an al-ihsan yace ka bani labari menene ake cewa kyautatawa a sai abin nan jibrilu ya bada ansa fa ansa ya bada ansa yace an ta'budu allaha annaka tarahu wato annabi ce shine ka bauci Allah subhanahu wata'ala kamar kana ganin Allah subhanahu Ta'ala, fa in lam takun tara fa innahu yara. idan ka kasance ba ka ganin Allah subhanahu Ta'ala, to shi Allah yana ganin ka to kowannen mu da zai ɗauki wannan ta'ada ya rike ta ya san a lokacin da yake cikin mutane da kuma lokacin da yake kadaice Allah mutanen subhanahu Ta'ala. yana nan tare da kai da saninsa a duk inda kake da kowa zai ɗauki wannan aiki kaga mai haɗa shinkafa wato 'yar ƙasa da 'yar waje da ba zai yi wannan ba kaga mutumin da zai misali je ya lotsa gana ba zai yi wannan ba mutumin da zai tauye mudu na awo misali da ba zai yi wannan ba mutumin da zai je ya gurɗe ko kuma ya murɗe ainihin famfo na mai da ba zai yi wannan ba saboda a lokacin da kake kokarin aikata wannan aiki ai daga kai ne sai Allah kana tunanin kai mutane ba su ganka ba tun da mutane ba su ganka ba bari ka inje su a'a abin da ya kamata ya zo cikin tunaninka Allah mutanen subhanahu wata'ala yana kallon ka to in kowannen mu zai dauki wannan mazinaci a lokacin da yake zai yi zina ya tuna cewa ya kulla wunduna ya kulla kofofi shi daga shi sai wannan yarinya to ya tuna cewa allansu shi wannan yaro ya tuna yana kallansu to ba mamaki in zai aiwatar da wannan zai ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala don ya tabbata a cikin sahih a lokacin da wato ɗaya daga cikin mutane ukun nan akwai ‘yar kawunsa wacce yake ya neme ta ta hanyar fasikanci taki, ya neme ta ya neme ta taki, sai wata rana rashi ya kawo ta wurinsa da ta zo tana neman bukata shikenan sai ce to alhamdulillah dama can aini na neme ki amma yanzu idan kina so in baki waɗannan ababe da kike da bukata ga su amma wancan bukata ta shekarun nan da nake nema sai kin yarje mai babu yadda za ta yi shikenan ta shi wannan taimako ta aminta akan ba ta so amma sai ta ja hankalinsa sai ta ce da shi wane ka ji tsoron Allah la ta hubbal qatama illa bi haqqi karka yadda ka fasa zobe idan ba da haƙƙinsa ba ka ji tsoron Allah wannan magana da ta gaya masa sai tsoron Allah subhanahu ta'ala ya kama sa sai ya ce to wannan kuɗi da na baki na baki saboda girman Allah na baki dan son Annabi sallam ki tafi da dukiyar kuma ni ba da bukatar ki saboda wannan aiki da ya aikata da ya fada cikin tsanani dutse sun shiga kogo dutsen ya rubta ya toshe bakin kogon yayi tawassuli da wannan aiki ya ce. ya Allah wannan aiki in nayi don kai ne don neman yardanka ya Allah ka sa halin da muke ciki mu samu waraka sai dutsen ne ya zo kuda ashe kenan kun ga wato ire-iren waɗannan abubuwa muna da bukata mu dasa a cikin ainihin zukatanmu mutumin da ke aikin gwamnati misali idan an yi aikin dubu ɗari biyu in yana tsammanin cewa mutane ba su ganinsa zai ƙara ziro ɗaya ya zama miliyan biyu to ya tuna cewa allah mutane su Wata wata yana kallonsa in zai yi wannan zai samu waraka sai a huta ana hakaitowa akwai yarinyar da irin wannan abu ya faru sai shi kenan wani ke neman ta da fasikanci sai ya kukkulla ko ina sai ta ce da shi ka kukkulla ko ina ka tabbata ka kulle ya ce na kukkulla wunduna na kukkulla kofofi. ta ce a'a ka je ka duba da kyau akwai ƙofa guda ɗaya wacce baka kulle ba ya je ya dawo ya sake sa makulli ya garka makwado ya jawo windo. ya ce a'a babu sauran abin da ya rage sai dai mu shiga cikin aiki ta ce a'a akwai ƙofa guda ɗaya da ba kulle bai ce a to ki taya ni mu duba ta ce ba sai na taya ka ba ita ce kofar Allah subhanahu wataala idan ka kulle wunduna da kofofin da ke tsakanin mu da mutane ka dode kofar da ke tsakanin mu da Allah subhanahu wataala to wannan shine abinda mutane ya kamata mu gane duk irin abinda zaka yi yanzu nan kamar yadda nake bayani akwai mutumin da yake daga balagarka zuwa yau wani misali ya fi shekara talatin akwai ayyukan da kai kama manta kai wallahi Allah subhanahu wa ta'ala bai manta su wani ya shekara biya, alƙalami na gudana akan sa misali daga balagarsa zuwa yanzu akwai ayyukan da shi ya mamanta yayi Allah subhanahu wa ta'ala bai manta ba suna nan a haɗe compile an tarkata su sai ka zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna maka ayyuka shine idan mutum ya rude misali bai bi Allah ba sai su ce ma li hadha kitab la yuqadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wai menene ya samu littafin nan da shi? an kankanin abu da babba ba zai iya da idanu ba sai ya zo da shi wa waje ma amilu hadira shi yasa kowannen mu yi kokari mu gyara ayyukan mu abinda ke cutar da mu riya abinda ke cutar da mu eye service abinda ke cutar da mu yi don a ce mun iya amma kana cikin mutane baka cikin mutane dominin ka ka dauka akan cewa kana tare da wanda babu inda zaka shiga ba ce ya san inda ka shiga to in ka gane wannan in Allah ya taimake ka ayyukan ka munana za su karanta ayyukan ka kyawawa za su yawaita imamu qatada yana cewa radiyallahu an yace Allah subhanahu wataala yana cewa mutumin da ya aikata aikin kyakkyawa ana masa sakayya da lada goma wanda ya aikata zunubi guda ɗaya ana rubuta masa zunubi guda ɗaya sai ya ce to bone ya tabbata kai ciyo ga mutumin da taglibu a shara mutumin da ɗaiɗaikunsa za su rinjayi gwammansa saboda idan da ayyukan goma goma suna da yawa ai a hankalce ɗaiɗaikun ayyuka ba za su rinjayi gwammai ba amma sai a wayi gari saboda ayyukan gwamman sun yi karanci ba su da yawa ayyukan ɗaiɗaikun su ne suke da yawa sai kaga an wayi gari ɗaiɗaikun sun rinjayi gwammai Allah muke roƙo ya mana tsari za mu rasa aya ana insha Allah an ce da ni lokaci yayi to kamar yadda muka saba insha Allah eh, za mu karanta filin tambayoyi shekaran jiya na yi bayanin wani ɗaya daga cikin malaman mu malam Harun wato waɗanda masu garkuwa da mutane suka kama to ɗazu dai an yi magana da shi shi da kansa kuma an yi magana da su abinda suke nema sun sassauto daga miliyan goma yanzu suna neman miliyan ɗaya to babu kuma wanda za mu je mu koka ma wannan sai Allah sannan ku amma halin da ake ciki sun masa dukan tsiya don aman jini ma yake shi abinda ma yake cewa lallai ƙila in abin nan ya wuce yau shi ya haƙura da duniya don baya jin zai rayu halin da yake ciki a wannan wuri sun dake shi duka sosai aman jini yake to alhamdulillahi a wasu wuraren an haɗa dubu ɗari hudu yanzu dubu ɗari shida ita ce muke nema domin mu samu Allah subhanahu wata'ala ya sa a anshi wannan bawan Allah ku da kuke nan da waɗanda za su ji wannan karatu don Allah don girman Allah muna so a taimaka domin mu ga yadda za a yi a ƙwato wannan bawan Allah don ba shi da kowa sai ‘yan uwa musulmi Allah kuma muke roƙo ya bada wato ikon yadda za a taimaka a mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da aljanna amin malam inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Shayyabat ne hudun wa akawatuha wato hudu ta da suratu hud ita ce ta tsofar da ni da ita da yar uwanta sai ce to malam wanne ne yan uwanta din wato wani surori ne waɗanda yake yan uwan suratu hud din yace wassalamu alaikum wannan shi wannan wani karatu ne wanda mun yi sa a cikin ashama'irul muhammadiyya tare da ku ina jin haka ne ko to wanda sunoni ne ɗan uwan hudu aka wato ha ko ya kamata ku ansa wani akwai wal mursalat urfa sannan akwai na akwai suratul nazi'at sai kuma sai waqi'a idza waqa'atil waqi'a saura guda biyu sai wace da wace na eh za a nemi taimako insha Allah ku taimaka don girman Allah sai iza shamsu da kuma idan sama'un fatarat waɗannan su ne surorin da saboda tsananin firgici da girmansu wato suka sa farfara ta keto wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mai tambaya ta ce assalamu alaikum don Allah mala ka tunatar da masu sanya kayan sarki uniform cewa su daina sanya kayan sarki idan za su shiga motar kasuwa ne tarzi kenan zuwa Abuja idan ba haka ba masu garkuwa da mutane in suka kama su to kashe su suke yi Allah ya ba mu zaman lafiya kuma ya ba malam hakuri da imani wato ina ji shi ma din ɗaya ne daga cikin masu sanya kayan sarkin wato kamar yana da nasiha ne ga 'yan uwan shi masu kayan sarki cewa idan ba motar aiki za a shiga ba in mota ce ta kasuwa zuwa Abuja to kada a sanya kaya har sai an shiga inda za a tafi za a je a aiki wato kun ga wannan yanayi ya yi kama da yanayi irin na boko haram wanda soja zai zo kamar da muke samun labari ya ce a bashi hijabi ya sanya hijabi kawai shi ma ya sanya burezi ya tare kirjinsa ya zama mace Allah ya kawo mana karshe wannan al'amari Mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya kara mana ilimi da juriya bayan haka mana ina son ka janyo hankalin hukuma da gwamnati akan ta'addancin da ke faruwa a cikin tudun wada kwana uku zuwa hudu kenan mutane ba su yin sallar asham da isha'i saboda 'yan shara har sun yi sanadiyar kashe wani bawan Allah a shekaran jiya a sha lafiya to wannan wani al'amari ne wanda gwamnati tana kokari kuma yadda na ce kuma sai kun taimaka saboda duk sanda aka gaban na tana faruwa to ba sa mata ido za a yi ba a yi kokari a haɗa kai da waɗanda alhakin abun ya shafe su domin magance wannan fitina idan ko ba haka ba za a ta samun matsaloli kamar yadda wata baiwa Allah ta kira ne a unguwar Rimi a wani layi mai suna Akararot jiya ta ce ana ta guje-guje ana ta kukulla abubuwa abin nan shaguna wai ta ce wai an ma ce an kashe wani mutum amma za ta bincika ta ji gaskiyar magana ta ce yanzu da nake kiran ka ɗana sha biyu saura ba yanzu da nake kiran ka mutane ana na ana ta guje-guje saboda an ce ga 'yan shara to dole sai mun taimaka ma gwamnati wurin waɗannan abubuwa duk wanda muka gani cewa mabannaci ne to mu yi kokari mu isan mu da jami'an tsaro domin a ɗauki matakan da suka dace a kansa mai tambaya ta wuce assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya amin malam mutum ne yana da ciwon ulcer shekara uku kenan baya azumi kuma malam bai da hali shi ma abinda zai ci yake fafutukar nema malam mai hukuncinsa ciwon nan. malam mutum ya zo sallar juma'a sai ya tarar ana khutba zai iya yin nafila to shi yace a sha ruwa lafiya mutumin da yake wato akwai bashin Allah subhanahu wata'ala a kansa ya zama da babu yadda za a yi ya biya to malamai suka ce wannan bashi ya faɗi a kansa domin ya tabbata a cikin sunan wani mutum ya tasawa matansa sai ya rubo ya rasulullahi na halaka na ya ce me ya halaka ka yace na je wa matata da yayini da yini na azumi annabi ce to ai sai ka je kai kafara ce ya rasulullahi ana labarin kaiwa ke zancen kaya ni ma ta na nake sai aka kawo dabino annabi sallam sai ya ce to gashi ka je ka fitar da ainihin wannan ciyarwa sai ya ce ya rasulullahi wallahi ina gaya maka abinda ke tsakankanin sama da ƙasa babu wanda ya fi mu bukata rawu ya ce annabi ya dariya har sai da haƙoransa suka bayyana ya ce to ka je ka riƙe wannan a matsayin sadaka da kai da iyalinka don haka idan mutum ya rasa abin da zai ciyar to shi ke nan ciyarwan ya faɗi a kansa kamar yadda malamai suka yi bayani da zahirin hadisi sannan mutumin da ya zo ya samu liman yana khutba a malikiya ba zai yi nafila ba amma a sauran mazhabobi yana iya yin nafilarsa babu laifi a ciki saboda annabi alaihi salatu wasalam ya zo yana khutba yana kan mimbari wani mutum ya shigo annabi ce kai nafila yace a'a yace to tashi kai nafila da wannan hadisi imamu shafi'i ya kafa hujja rahmatullahi alai don haka in kaga mutum na nafila liman na kan mimbari ba kuskure bane a wasu wuraren wannan ya halatta amma a malikiya ba ai mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam don Allah malam ina son in sani a wani hadisi ne aka samo a lokacin manzon sallam wani ya tashi ya raka a fajr bayan sallar asuba don Allah ina son in sai littafin to ka koma wato afsa'ul musallin na Sheikh Muhammad Siddiq Al-Mishawi insha Allah zaka samu wannan magana da kuma abubuwan da malamai suka faɗa insha Allah akwai wani bawan Allah ko baiwar Allah sun kawo Qur'ani sadaka da masallaci suna neman addu'a da fatan da mu da su Allah ya biya mana bukatunmu abinda muka karanta daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muke kuskure Allah ka yafe mana waɗanda suke cikin tsanani a cikin Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke tsare a hannun waɗannan mutanen Allah ka kubuto da su lafiya waɗanda suke tsare a hannun waɗannan mutane Allah ka yi musu dalilin kubucewa lafiya waɗanda ba su da matsuguna a cikin Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin da za su biya Allah ka ba mu damuna mai albarka da makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka a cikin dukiyoyinsu mata da suke neman aure da maza Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari waɗanda kuma suke da auren Allah ka taimake su akan rubon auren waɗanda suke neman 'ya'ya ba samu ba Allah ka ba su 'ya'yi na gari waɗanda suke da fantararrun ƴaƴaye Allah ka shirye su shirin addinin musulunci Yan mata da kuma ainihin samari da suka fantare ya Allah ka shirye da su shirin addinin musulunci shugaban ƙasar nan namu Allah ka ƙara masa lafiya Allah karka bar shi da dabararsa Allah ka taimake shi da taimakonka Allah ka haɗa shi da masu shawara waɗanda yake za su yi don Allah sannan su yi don ƙasa kuma sannan su yi don addini ya Allah abin da ke ba mu tsoro Allah kai mana maganinsa abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka ƙona shi da wutarsa mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa mutumin da ya daga makami akan mu Allah ta sa ya zama ajalinsa ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.